Thank you. farin cikin gabatar muku da sabon shirin yara mai taken mafarkin rayuwa za mu rika tattaunawa da yara domin ba su ƙwarin gwiwa cimma burukansu a rayuwa ina son mafarkin rayuwa ima ina son mafarkin rayuwa ina son mafarkin rayuwa ina son mafarkin rayuwa ni ma ina son mafarkin rayuwa ni ma nan ba abin na a baya ba ina son mafarkin rayuwa malam kenan uncle tiwa yau kuma wannan shiga haka zuwa ina ne to yau kuma da haka kika zo me nai in daurin aure zaka tafi kwara ka gaya mana muji. in dai da wani abu a cikin ki ki barin gabatar da shirin nan tukunna bismillah <laughs> masu kallon mu barkamu da sake saduwa a cikin shirin yara mai farin jini wanda yake zuwa muku a daidai wannan lokaci Shirin mafarkin rayuwa yana zuwa muku a daidai wannan lokaci tare da ni Antisami. Ni ma kaina ba a banna a baya ba tare da ni Uncle ty in har ba manta ba shi shirin wato mafarkin rayuwa shiri ne wanda aka tsara shi domin yara domin taimaka musu da cimma burukansu na ilimi a fannoni da dama mafarkin rayuwa madubi ne abin duba gare su yara domin sama musu ingantacciyar rayuwa mu'amala da shakuwar juna tsakaninsu a cikin shirin namu na yau muna tare da ainihin wato aisha ahmad wanda take zaune a unguwar kawo tisha ma da ke jihar kano wadda aka haifa biyar ga watan february 2005 wadda ta zaɓi aikin likita. Kina nufin tana da sha'awar ta zama likita kenan? Abin da take so ta zama babban likita. Jama'a sai ku biyo mu ku ga yadda tattaunawar mu za ta kasance tare da Aisha, Aisha Ahmad babban likita. Aisha Ahmad. Aisha Ahmad ya yi sunan unguwarku? Kawo tisha ma. Wata shekara aka haife ki? February 2005. Zuwa yanzu shekaran ki Sha ɗaya. Ya yi sunan makarantanku? Friendsburg International School. Wane irin darussa ake koya muku? Maths, English, Basic Science, and Bible and Quantitative. Cikin duka wayannan darussan da kika lissafo, wane kika fi kwarewa akai? Mas. mas azan ki nawa yanzu a makaranta aji na uku idan kika ga makaranta me yake so ki zama likita likita to dan yin rera mana waƙar makaranta ku kaɗan we are free we are free we are free forensic school is a bed we are happy on the set about in the school to school of orphans in 2008 Everybody try and get a everything nice. All teachers come out about is very hard. We happy, we happy. Good. Ta fa kan ki wannan waka ta yi daɗi. To dan yi mana mafarkin rayuwar ki mu gani. In yara makaranta ku elemi ilimi kusan achi ci gaba bai yara mu tashi da ilimi zai zama ci gaba a ƙasata. Mi ta maza mu zabar haikan yara ya maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaƙi ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. know. mu da jinkirin dawowa a cikin shirinmu na mafarkin rayuwa. Kun ga yadda Aisha Ahmad ta zama likita. Ina gani zama likita abu ne mai kyau. Aisha burinta ya cika ko kuma in ce mafarkinta ya zama gaskiya. Zama likita abu ne mai kyau tunda ko ba komai za ka gani ka ba da kwakwarar gudunmawa a cikin al'umma ga allura ba da magani kula da lafiya in babu likita ai babu lafiya ina gani aikin likita abu ne mai kyau. hira tamu bata kare nan ba amma ku biyo mu. Ni suna na Santa Mimiyoza, ina da sha'awar in zama pilot. Ni na Rahmatu wa Sha'aban, ina sha'awar na zama likita. Ni suna na Karl Jibril, ina sha'awar na zama soja. Ni suna na Aisha Ahmed ina sha'awar na zama likita. Yara yara na gida, ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yarda Allah. Mafarkin rayuwa. to me yasa kika zaɓi wannan aikin saboda in taimaka al'umma wace gudunmawa kike so ki ba al'umma ina so in taimake su kuma in gina asibiti na kaina saboda suna zuwa ina taimakawa talakawa idan burin ki ya cika me yake so ki fara a rayuwarki ina so in kai mamana da babana maka mm -mm. ki nawa kuma yin ki yayin ni na biyu kuma ni kaɗai ce kina da ƙawaye? Mm. to ya suna ƙawayenki amme khadija fadila wani irin wasa kuke yi da su ya gala-gala da ya ci da yanta to wani irin wasa aisha ta fi so ya gala-gala wani irin taimako ke so ki ba iyayenki ina so in ina taimakawa iyayena wajen girki da sharan gida da wanke-wanke to me ne taimakon ki ba kannan ban da kannai yayin ki ina taimakawa iyayena to a cikin primary colors muna da guda hudu akwai yellow da blue green da red zaɓi kala wani sai kika fi na fi son blue blue to me yasa kika fi son blue saboda kala yin din makarantar mu ne To jimla mafarkin rayuwa yana da harfa guda goma sha hudu. Ɗauki harafi guda ɗaya ki kama mana misali da shi. Na ɗauki ke. Ke. Wani ne? Ke. Ke ce wannan? Mm. ta Karfata magana. To kawo mana abin daga abin da ke fara. Katsina, Kano, Kudu. kogi koli kora na Khalid muna da mabambantan ra'ayi akan mafarkin rayuwarmu duk da cewa gidanmu ɗaya amma hakan bai hana ni dukufa tukuru wajen cimma burina ba na zama likita cewar Aisha Ahmad. ka je makaranta za ka samu damar cimma burinka na zama abin da kake so ka zama a rayuwa yara yara a je makaranta kyakkyawar alaƙa tsakanin malami da ɗalibi na ƙara ƙarfin kwazo a wurin ɗalibi sanin tsarin koyo da koyarwa na zamani na zaburar da yara wurin koyon darasi a sauƙaƙe malaman wannan makaranta na amfani da mataimaka koyarwa wajen zaburar da yara tare da amfani da hanyoyin wasanni wanda zai nishaɗantar da yara tare da warware musu matsalar kwakwalwa. insha Allah ya ido nufi mafarkin rayuwarki ya tabbata na zama malamar asibiti wato Dr. Amin. barkama da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci jama'a kun ga da yadda aisha ahmad take aiwatar da mu'amalarta a makaranta take kokarin ta koyi abin da ake koya mata domin ta cimma burinta na zama likita zama likita abu ne mai amfani domin taimakon al'umma kiyaye al'umma tare da ba su rigakafin gaggawa akan cututtukan zamani da wanda ba a sani ba jama'a ku biyo ni sunana santa mimiyar Ina da sha'awar in zama pilot. Ni suna na Rahama Tiwa Sha'aban ina sha'awar na zama likita. Ni suna na Karl Jibril ina sha'awar na zama soja. Ni suna na Aisha ahmed ina sha'awar na zama likita. Yara yara na gida ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yarda Allah. Mafarkin rayuwa. Menene tsafta? Tsafta ita ce a gyara jikinka kuma ka ta mahallanka Wata shawara za ki bawa yara? Zan bawa yara shawara akan suna taimakawa iyayensu kuma suna zuwa makaranta saboda ita za ta taimaka mana nan gaba. Wani irin kayan sawa kika fi so? Atamfa. Atamfa. Wani irin abincin ci kika fi sha'awa? Shinkafa da wake. Shinkafa da wake. Mm. Wani iri? da mai da yaji to ki gaishe mana da mutane guda biyar ina gaida mamana ina gaida babana ina gaida kakata ina gaida kakana ina gaida antis ina to yi kyau fawo kanki buri uku a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 akan fannoni da dama na ilimi da suke so su cimma burinsu wala Allah likita ne a injiniya ne pilot ne banka ne politician ne ma'ana ɗan siyasa a'a nan kasuwa ne kai da dai sauransu da dama ayyuka dai bila adadin wannan mafarkin rayuwa na yara ba zai tabbata ba har sai sun samu gudunmawar iyayensu malamansu da al'umma baki ɗaya haka zalika gwamnatoci suna da ruwa da tsaki da haƙƙi domin taimakawa yara domin su cimma burikansu a ko da yaushe duka-duka ina ganin a nan ne zan tafi sha dan shayi a madadin duk wanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman blue sound entertainment duka-duka a nan ne da muke tattare wannan tabarmar shirin namu an kultuwa daga nan sai daurin aure ni kuma nake cewa an ta sami ku kasance tare da ni ni ma an kultuwa din zan je in sha shayi in tafi wurin bikin jama'a sai mun sake saduwa a cikin quando estavam em Jerônimo. bye. bye. bye. bye. ci gaba a ƙasa Mita Mi ta maza maza bara aikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zama bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. yara mu je makaranta mi ilimi ya musanta tarbiyya ci gaba bai kama da rago. Mai dai ilimi